Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin shirin mu zagaye duniya wanda ya saba ya waya don zaɓo wasu daga cikin mahimman labaru kan lamuran da suka auku a makon da ya Nura Nurado Suleiman daga nan sashen Hausa da Radio France International RFI zan jagoranci gabatar da shirin. a cikin labarin da shirin ya waiwaya a wannan makon akwai matakin sanar da shirin janye biyan kudaden haraji kan wasu muhimman kayayyakin abinci da gwamnatin najeriya ta yi bayan da ta ɗage haramcin shigar da su ƙasar don sauƙaƙa wa jama'a raɗaɗin tsadar rayuwar da suke ciki sai kuma matakin sojoji da suka yi juyin mulki a Nijar da Mali da Burkina Faso da suka tabbatar da ɓallewarsu daga ECOWAS. lamarin da ya tayar da hankalin kungiyar kasashen ta yammacin afirka a yayin da ƙwararru a gefe guda ke ci gaba da baje kolin ra'ayoyinsu kan wannan mataki a kenya kuwa shugaban kasar william ruto ne ya kori rankatakaf ɗin ministocinsa sai fa kwara biyu rak da ya bari 'yan kwanaki bayan zanga-zanga kan tsadar rayuwa da dubban matasan kasar suka gudanar. a farkon makon da ya kare gwamnatin najeriya ta bayyana shirin ware wa'adin kwanaki 150 wata biyar kenan domin ba da damar shigar da wasu muhimman kayayyakin abinci da suka hada da masara da shinkafa da kuma alkama daga kasashen ƙetare ba kuma tare da an biya kuɗin haraji kansu ba ahmad abba ne ya kawo mana ƙarin bayani A wani taron manema labarai ministan noma da samar da abinci na Najeriya sanata Abubakar Kyari ya bayyana sabon matakin inda ya ce shugaba Tinubu ya amince da janye kuɗin fito da kuma haraji kan muhimman kayan abinci ne har na tsawon kwanaki 150 domin wadatuwar kayan a Najeriya. 'Yan Najeriya dai na fama da tsadar kayan abinci tun bayan da shugaban ƙasar ya sanar da janye tallafin man fetur a bara tare da karya darajar kuɗin ƙasar naira ta yadda kasuwa za ta yi halinta kan kuɗaɗen ƙasashen waje manufofin sun haifar da hauhawar farashin kayayyakin masarufi da ƙasar ta daɗe bata ga irinsa ba inda farashin shinkafa mai nauyin kilo hamsin ya haura naira dubu saba'in daga kimanin dubu ishirin da yake kafin ɗarewar tinubu mulki sanarwar ta ce baya ga janye kuɗin fito ga 'yan kasuwa masu bukatar shigo da kayan abinci ita kanta gwamnatin tarayya za ta shigo da alkama da masara kimanin tan 250,000 kowannensu. To a najeriya ranar Alhamis da ta gabata, kotun kolin kasar ta yanke hukuncin kwatarwa kananan hukumomi 'yancin sarrafa su saɓanin yadda a baya suke tafiya aljihun gwamnatocin jihohi masana da sauran 'yan najeriya dai na ci gaba da tsokaci game da gagarumin hukuncin kotun kolin dangane da tasirin haka ne kuma Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. Abbati Bako mai sharhi kan lamuran da suka shafi demokradiyya. Dr. Abbati Bako me za ka ce dangane da wannan gagarumin hukunci na kotun kolin Najeriya? To ina ganin wannan gagarumar nasara ce ga demokuraɗiyyar Najeriya kuma idan aka samu girmama demokuraɗiyya da kuma wanzuwarta a Afirka to tushen zai zama daga Najeriya wanda ana kyautar sun cewar kamar yadda masana suke faɗa irin su kwalkwale daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da talatin Najeriya za ta shugabanci kasashen Afirka akan abin da ya shafi demokuraɗiyya. Ana iya cewa wannan kamar wani sakin mara ne ga ƙananan hukumomi? matuƙa da gaske sakin mara ne a gare su amma kuma akwai buƙatar a yi al'amarin takunkumi. Me kake nufi da haka? na nufin kada a bar su sakaka la'alla ko wasu kwamitoci ne a ƙananan hukumomin na 'yan ƙungiyoyi ko wani kwamitoci da za su kafa a jihohi zama suna bibiyar abubuwan da ake yi a ƙananan hukumomin musamman abubuwan da suka shafi maganar kuɗaɗe da za a basu. To a daidai lokacin da kowa ke murna da wannan mataki tsakanin jama'a har shugaban ƙasa da kansa sai ga gwamnoni har yanzu da yawa daga cikinsu suna adawa da wannan mataki. Eh suna adawa da shi ne amma kuma abu ne da ba yadda za su yi tunda su masu ilimin tsarin mulki sun ce ai idan ita kotun koli ta yi hukunci koda da saɓani a abin da tsarin mulkin ya ce to wannan abin da kotun kolin ta faɗa ya wuce abin da koma constitution da tsarin mulkin ne ya faɗa saboda haka abu ne da gaskiya ba da za su yi kuma tunda hukuncin ba inda za a je a sake warware shi ko a sake wata magana a kansa ina ganin cewar ya kamata su ba hakura su baiwa kananan hukumomi yancin su ci gaba da tafi da gwamnatocinsu saboda mayar da shi kansa zaben ya koma hukumar zaɓe ta ƙasa maimakon hukumar zaɓe ta jihar na taɓa kwamishina lokacin malam ibrahim shekaru a jihar kano na zaɓe gaskiya abubuwan da ake yi babu daɗi kuma ba demokuraɗiyya ba ce saboda kamar da abin ya koma hannun hukumar zaɓe ta ƙasa ba ƙaramin ci gaba aka samu a demokuraɗiyya ba. dakta Bati ba ko mun gode. To har yanzu dai muna Najeriya inda a fagen siyasa ake ci gaba da samun rabuwar kai a rassan jam'iyyar apc da ke mulkin kasar ciki kuwa har da bangaren jihar plateau matsalar da a cikin makon da ya kare masu ruwa da tsaki a jihar suka gana domin kawo ta bayan taron ne kuma wakilin mutasiu zakari ya zanta da dan majalisar wakilai ta kasa daga mazaɓar wasi wato ahmad maji dalilin da muka yi wannan taro shine farko mu tattaro 'yan uwanmu wa'inda suka cikin jam'iyya bisa ga sabanin ra'ayi da aka samu wurin gudanar da ayyuka kamar na yadda aka fitar da 'yan takwara da gwani na zaɓukan lokacin gwamnan da kansiloli da kuma wadda aka samu sabanin ra'ayi wurin a fitar da ɗan takarar gwamna da kuma jam'iyya ta mu ta apc a jihar plateau wayannan abubuwan ya kama mana matsala a cikin tafiyan wadda har ya kai muka samu wasu suka bar jam'iyya in alhamdulillah muna musu godiya mun zaka kan masu ruwa da suke ne kamar da ka faɗi to mun iya mun tattaro su mun ba su hakuri kuma sun amince shi yasa muka je lafiya don mu samu tattauna mu rufe ko a bisne dukkan wani matsalar da ke tattare da mu alhamdulillah Allah ya ba mu nasara kan wannan. Daga Najeriya, shirin na zagaye duniya zai faɗaɗa calinsa zuwa lamarin da ya shafi yankin Sahel, inda a cikin makon da ya kare. shugaban gudanarwar kungiyar ecowas umar aliyu turai ya ce kungiyar tana fuskantar barazanar rugujewa sakamakon ficewar kasashen mali da burkina faso da kuma jamhuriyar nijar daga cikinta waɗanda tuni suka kafa kungiya a tsakaninsu Turai ya ce ficewarsu za ta raunana kungiyar ta ecowas ta fuskar kasuwanci da zirga-zirgar jama'a da kuma yaƙi da ta'addanci kan haka editan sashen hausa na arafai bashir ibrahim idris ya tattauna da ambasada abubakar cika masanin harkar diplomasiya. Da farko ambasada Abubakar Cika me ka fahimta da wannan gargadi? To shi ciyaman na ECOWAS Commission ambasada Ture yin wannan kalami gare shi kuskure ne. Saboda me? Saboda tun tashin farko ECOWAS ta samu waɗannan ƙasashe takunkumi. Takunkumin ga ya yi tasiri kwarai da gaske wanda ya zan shugabanni haddinan Najeriya 'yan siyasa da malaman addini sun ka zo sun ka ɗora kuka sun ka ɗora kawo dalili. Da an ci gaba da wannan takunkumi tasirin da zai yi da yanzu kowane shugaba cikin waɗannan shugabanni guda uku ya tsere ya ba ƙasa ta ba bankwana. Amma sai ya za an ka ɗora bin su ana lallashin su to ga inda abin ya haifa. Mafita kawai a sake komawa ruwa. Eh, kamar me kake nufi da komawa ruwa? A mai da wannan takunkumi babu ƙasa guda cikin waɗannan ƙasashe uku waɗanda ya zan sun kahi ƙarfin kwamishin ɗin ECOWAS. Don ina ganin Alhaji Bashir ba san abin da takunkumi yake kawo ma ƙasa ba. Ni ka gana na ya zama ambasada Iran shekara biyar. Iran babu ƙasa cikin Afirka wadda kaita arziki da girma. Amma na san haifar da takunkumin da an ka sa mata ya kawo mata ai shekaran ji an kai zaɓe ran jima'a ai ga illar takunkumi da wahalar da mutanen ƙasar suke ciki shi yasa sun ka zaɓen jalil wanda ya zan yana ne beji a sha amma an haka moderate saboda wahalar da ƙasa ga take ciki ina son ka gane yanzu ga sunan kusan shekara ɗaya wani ta'addancin da aka yi Nijar misali bututu sau nawa ana, ana kone shi na mai ɗinsu sannan na biyu can wajen jiha gadas gwamnan da jami'an manyan sojojin su an sace su sannan shi kai ne wannan shugaban ƙasar nasu cani ko da muhalki ya taba cewa shigo najeriya sana baka gani a ƙarshe talakawan waɗannan ƙasashe su za su fi jin raɗaɗi. Yanzu misali, ai shi kamar irin shugaban ƙasar Nijar da shugaban ƙasar Mali. Sun san akwai 'yan tawaye waɗanda ya za in bancin Amerika da ƙasar Faransa da yanzu ƙasan mali da nijar ta zan tarihi don akwai wata kasa wadda annan suna magana a aswad sannan kuma duk wani shugaban kasa wanda ya ga mutane ne suna cikin wahala ai ga abin da ya faru kenya nan wahala ta mutanen kasar sun ka tashi dole gwamnati ta take ta sa ya koma ba to wai shugaba don yana wai soja ya zo ya sa kai mutane ne cikin wai ko a a ake ciki wai su rabu da shi wallahi ko yana so ko yana barin gida ne ba ban kwana Kana ganin irin wannan mataki zai yi tasiri? Abin da ke son haga ne, Duk rabin kasafin kuɗinsu na shekara waɗannan ƙasashe uku. Tallafi ne waɗanda suke samu da ƙasashen duniya. In gayar za a yi waɗannan ƙasashe su ci gaba. Su shugabannin ƙasashen sun sa ƙasashen su cikin wani yanayi wanda ya zan daidai da albashi ba su ifiya. Rayuwa ta riga ta yi tsada. Mutane suna nan suna barin ƙasar. Yanzu abinda da nika son akwai ban tausayi a ce yau mutumin burkina faso idan zai tafi ghana sai ya anshi biza mutumin niger idan zai shigo najeriya sai ya tafi ya anki biza to ga confederation nan su te su yi ambassador abubakar cika mun gode sosai da wannan bayani da kai mana to alhamdulillah To daga batun na diplomasiya sai na 'yanci rani, inda cikin makon da muka yi wa Odabu, bayanai suka nuna cewar baƙi 'yan kasashen kudu da hamada da ke tafiya cirani na ci gaba da fuskantar cin zarafi a Libya. lamarin da ke zuwa kwana guda bayan da gwamnatin haɗakar ƙasar ta bayyana damuwa kan yadda aka samu ƙaruwar kurarar baƙin haure zuwa ƙasar da ke arewacin afirka wani ɗan nijar mazaunin libyan da ya buƙaci a sa kai sunansa ya shaida mana halin da baki ke rayuwa a ciki. Tabbas ana ta kame ana kama mutane ba 'yan Nijar kadai ba 'yan ina ne Sudanai da ne duka sauran da kasashe mafi yawanci haka. Amma mu dai nan unguwar da muke saboda cikin iko na Ubangiji dai insha Allah har yanzu dai abin da ya bai risko ba na wurin. Sai dai kwanaki da aka yi shi kwanaki dai an yi kuma abin ya fice an yi kamar nan cikin unguwar da muke masu sosai ma. sai dai kawai wanda Allah ya tsare idan suka kama ai ajiyewa ne suke kawa suna yi gidan kaso suna rufe mutane sai zuwa ɗan lokaci kaɗan an samu damar ba kuwa mutum ya taɓa a ce ana son kuɗi beli ake so a belin mutum amma mafi yawanci yadda suke yin shi suna yi kawai cewa suke yanzu dai magana da suke su za su fidda mutane ne daga cikin ƙasar kamar da suka fara da yanzu abinda dai suke ake faɗa Masu sauraro shirinmu zagaye duniya kuke tare da shi daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Za a iya sake sauraron wannan shiri har ma da zaɓin sauke shi a wayar hannu ko kwamfuta cikin sauƙi idan aka ziyarci shafinmu na yanar gizo kan adireshin ha.rfi.fr ko kuma amfani da manhajarmu ta Pure Radio daga dandalin manhajoji na Play Store. A yanzu kuma sai Kenya. inda shugaba William Ruto ya kori rankatakaf ɗin ministocinsa sai fa kwaya biyu rak da ya bari 'yan kwanaki bayan zanga-zanga kan tsadar rayuwa da dubban matasan ƙasar suka gudanar. Kasafin kuɗinmu da tanade-tanaden da muka yi sun kawo mu yanayin hawan farashi. Bayan nazari da abin da mutanen Kenya suka ce da kunnen basira, da kuma cikakken nazari akan yadda ministocin gwamnati na ke gudanar da aiki. da kuma nasarori da suka samu tare da ƙalubalen da suke fuskanta. Daga yau, kamar yadda dokar ƙasa mai lamba 152 karan ɗori ɗaya da mai lamba 152 ba na kundin tsarin mulki ya bani da kuma sashe na goma sha biyu na dokar ofishin Antoni Janar. Na yanke hukuncin korar ɗaukacin ministoci na cikin gaggawa tare da Antoni Janar na majalisar ministocin kenya sai dai kawai sakataren harkokin waje da mai kula da harkokin 'yan kenya da ke zama a kasashen ƙetare da kuma ofishin mataimakin shugaban ƙasa wannan mataki bai shafe su ba shugaban ƙasar kenya kenan william ruto gwamnatin congo ta ce tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar za ta dakatar da janyewar da take yi saboda wasu dalilai to sai dai ba ta yi ƙarin bayani kan sabon lokacin ƙarasa aiwatar da janye dakarun wanzar da zaman lafiyar a nan gaba ba kamar yadda za a ji cikin rahoton Michael Kudusin. Tun da farko dai an tura tawagar ne zuwa kasar da ke yankin tsakiyar Afirka domin dakila ayyukan ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai waɗanda ke rikici akan yankuna da kuma albarkatun ƙasa. sai dai a watan satumban bara ne shugaban kasar felix tshisekedi ya buƙaci tawagar da ta gaggauta janye dakarun daga kasar A ranar Litinin ɗinnan da ta gabata ne, jakadar Congo a Majalisar Ɗinkin Duniya Zenon Mukongo Ngai ya ce tun a ranar 25 ga watan Yunin da ya gabata ne aka kammala janye dakarun kashi na farko da ke lardin Kivu ta kudu. Mukongo ya kuma zargi makwabciyar ƙasar Rwanda da haddasa ƙaruwar rikice-rikice a gabashin Congo. Jamhuriyar Demokuraɗiyar Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya sun jima suna zargin Rwanda da marawa 'yan tawayen M23 baya zargin da tuntuni ta sha musantawa. To a yanzu kuma sai Turai, inda shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da suka karkare taron su kashi na 75 a ranar Alhamis da ta gabata, suka sanar da isar da kashin farko na tallafin jiragen yaƙi na zamani ƙirar F-16 ga Ukraine, wadda suka sha alwashin ci gaba da mara mata baya a yakin da take gwabzawa da Rasha. Ƙasashen na NATO sun kuma ce babu gudu ba ja da baya dangane da baiwa Ukraine ɗin damar zama mamba cikin ƙungiyar tsaron. Masanin siyasar ƙasa da ƙasa bashi yan bashi ya yi mana tsokaci kan tasirin matakin kungiyar ta nato idan ka duba yanzu da duk kasashen nato din da ake magana ita kanta amurka din idan ka ɗauko makaman kare dangin da suka mallaka ba su kai makaman kare dangin da rasha ita kaɗai ta mallaka saboda haka suna yin haka ne domin su nuna a duniya cewa su ba su gaza ba har yanzu fa da ake magana nan tashar samar da makamashi na nukiliya mallakin kasar ukraine tana hannun dakarun rasha saboda haka propaganda ce ta wanda ake amfani da kafofin yada labarai na kasashen yammacin duniya ana nuna wa ita kanta Ukraine din cewa su suke da nasara inda babu wannan nasara kuma ta Ukraine cewa babu gudu ba ja baya a membership ɗinta na NATO menene zai haifar ƙasa ce yanzu wadda yaki yayi destroying ɗinta idan tafiya ta yi tafiya an kai makurar inda ba za a iya takawa ɗani ɗaya a tafiya ba ƙarshen su dawo ba kunya ba tsoron ido su ci a nemi sulhu da rasha lokacin da aka nemi sulhu da rasha an riga an gama da gargaza kasar ukraine din daga baya kuma kamfanoni na wannan kasashen yammacin duniya su za a yi amfani da su kuma wajen karɓar kwangilar gina ukraine yi wa kanka ɓanna an yi amfani da kuɗin ka an gyara ɓanna su kuma sun tafi da riba. Mako na gab da karkarewa shugaban Amurka Joe Biden ya yi fatali da dukkanin kiraye-kirayen da kusoshin jam'iyyarsa ta democrat ke masa na ya janye takararsa biyo bayan shakku a kan lafiyarsa yayin taron manema labarai da ya gudanar a baya-bayan nan don ta aniyarsa ta kin haƙura da sake takara shugaba biden ya ruɗe har ya kira abokin hamayyarsa donald trump a matsayin kamala harris wadda ta kasance mataimakiyarsa dr abati bako masanin siyasar ƙasa da ƙasa da ke bibiyar siyasar amurkan ya yi tsokaci kan wannan batu. Duk da dai yau din nan yake cewa shi yana ganin ya samu lafiya kuma likitoci sun duba kwakwalwarsa da da abin da ya shafi jijiyoyinsa lafiya lau yake gaskiya wannan ba abin dogara ba ne mm. saboda wannan ya'ijar da aka yi na makon da ya gabata ya nuna cewar yana da mantuwa kuma ba iya tuna wasu abubuwan Wannan mm. kuma zai iya jefa ƙasar amurka cikin babban matsala musamman da ita ce take shugabantar duniya a fannin tattalin arziki da siyasar zamantakewa al'umma. To za a iya cewa wannan dama ce kenan da take nuna cewar Trump ka iya sake nasarar ɗarewa kan kujerar shugabancin Amurka cikin sauki? Ba lallai ya zama haka ba saboda bincike ya nuna cewar kusan kashi 46 cikin ɗari na 'yan Amurka din Kamala Harris tana da goyon bayan su wanda kafin zaben la'alla wasu tsare-tsare da wasu abubuwa za su iya faruwa da za ta iya fin Donald Trump din. To a Faransa kuwa, jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi ce ta yi watsi da kiran shugaba Emmanuel Macron da ya buƙaci ta ba shi haɗin kai don kafa sabuwar gwamnati matakin da ta ce ita ke da hurumin aiwatarwa. Rikayya Abba Kabara na dauke da ƙarin bayani. A wani sabon babin rikicin siyasa da ya balle a kasar na zaben jam'iyyar da za ta rike manyan mukamai. Jam'iyyar ta masu sassaucin ra'ayi na ganin ita ke da haƙƙin kafa gwamnati duba da irin rawar da ta taka a rumfunan zaɓe. Ta cikin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da Macron ɗin ya aike wa dukkanin 'yan siyasar ƙasar. Ya ce babu wanda ya lashe zaben da ya gudana don haka babu wanda ya kamata ya rika jin ya fi ɗan uwansa karfin iko. Duk da Macron ɗin bai fitar da matsaya kan tsarin da za a bi wajen kafa gwamnati don biya yawa dukkanin jam'iyyun bukata ba amma ya roƙi 'yan siyasa da su ajiye son zuciya don nemar wa kasar mafita a martanin da suka mayar shugabannin manyan jam'iyyun adawar kasar sun zargi macron din da kin mutunta zaɓin 'yan kasar ta hanyar shirin amfani da karfin iko wajen murda yadda sakamakon zaben ya kasance faransa ta faɗa rudanin siyasa ne tun bayan da jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta samu rinjaye a zaben majalisar dokokin turai tare da yin nasara a zaben majalisar dokokin faransa zagaye na farko. To da wannan labari daga Faransa, shirin mu zagaye duniya yake karkarewa, kuma a madadin abokan aiki na baki ɗayansu da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa da Radio France International Rafai, ke yi wa masu sauraro fatan alkhairi.